محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض ونبخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرفنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتبعوا اتخذوا عبادي من دوني أولياء إن بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن الصلاة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومؤلفيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين. جيغا بدا آه، كاراتون تفسير عن السلمة وانا وانا كاراتون عبدانا كاراتون يا جماعة إبادة البدع وإمام السنة فصدا وشيخ المعين في wanda yake jagorar da biya yau a shekaru kuma yau muna ga shirin da kuma wata da hudu da shiga a wanda ya daidai da dubu da shaka a kan nisa kuma muna cikin sauran kami muna aya da cikin da takwas inda ana mara su da ke cewa قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء farko muna cikin bayani a kan abin da shafi karfin duniya da tsarrai wanda wani bayani cewa yana cikin rasu kuma da duniya sun da da rana ga fitowa yana cikin faru a wannan mara a sun tsarrai na ja a mafi zalika lokacin da zai tsarrai ya ta samun nasara cikin wannan abin da waɗanda mutane suka rufe shi alfara sai ya bayyana da tawabu a kuwa da hirsa da zai Allah Allah sai a kadara ko a ranar haka amana wanda Allah shi ya ba shi dama akan wannan aiki ba ba aiki da ke ba kala sai zaba mai da ke haza ai a wannan zuciya wannan dake da ni ai a kadara a da dama a kan yin sa rahama ce da wani da ni mata da Allah mu ba yau ne don Allah shi ya ne, ba ni ba kawai za a ja a wa'adu rafi idan alƙawarin ubangiji na ya mu, Zuwa ne da wasu alhari mai rawa wajen ke wannan wata yana kuma da lafiya a washe kani bukari da mutum tsohon aka fi huraira a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ta ba huraira mamma Da sallallahu alaihi wasallam ya ce da sace a cikin wannan dake ya baruna hukur da yawmin su da ajuda da majuda wannan take da shi ta same da wanda muke bayani a jiya cewa tsakanin wannan dusha da ke son aiwatar wato farsani da an ka ambata wato ne ɗari uku sana ta ke ka da rahi sama ta rahi to za lokacin da aka yi yana wucewa sai suka zo suna kwakwa don su shigo suna kowane wani a taru Ha yanzu da kusa ya tura musu wuri na wuri ƙara da jarai mona su ga ofe za a tura mutane na an dawo gobe ba a yi ba ba a kuli ko ma dai ko da kun dawo ala sanin gobe ne su dawo ko shi ko ma sai Allah ya mai shi ka shaddi mata yadda suka fara farfara ke ya ya ka kauni yaro ne ya kuma bai ko ko ko da wa a da ya ba da mutunci an kai da lokacin da Allah ya ga ta وعاد الله أن يعطوه إلى الناس يؤمن أن يعني يعطوا المتاعي قال الذي قال لي أليمان يسلمون فيه إرجعوا بقوما قل أيها الرجل لقد تنظر ربك إلا الله تعالى وبلا بكل شيء ما لا يعلم وصار بحيث الثنائي وشيني أبي المكان قال ويبدو قولا من الناس ana nasa ta aka ruka lokacin da suka zo sai su bude shi gobe su iya shigowa sai da mutane to ya fuka ko da su shanye a ne a ruwa ruwa da kuma yake mutane da shi wata gurin na kuma mutane na gudu gare su وهذا معنى قوله معنى مكان غير جعله لئلا da بأخطاء kurutulaki jadi mati hukur ada gini ayo pada kuda no kuda musawwe benar wadah dia aja aja ya kak wadah kuda dengan wadah kuda dia saya menanti kata ayo itu buku yang lagi ada yang tidak berapa ayo rumah kumpaya ya kan dulu ada yang tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak وتجرنا بالمتأثر بالعيد ويعرفون إلى وجود سنة كل سوى بالعناية ويزدادون قوة سبحان الحمد وخطوة الجاد المشي وبعث الله عليهم دعاء لأن يقوم بالساعة في حكاية الجوايا وذلك في سؤال وكان وعد ربي أول مغني يا كبرتي كل شيء وكل أبودا جماعتنا وغيره من هذا التقيا kayan da su ma aka mace ta sanin Allah ya kike ta saboda yi da su jama'a na su ba'an na su abin da ta ke hannun mutane yawan ba ta rana ta kan siyawa ba وتركنا بعضهم يومئذ يموج في البعض ونفق في الصور فجمعناهم جمعا وتركنا بعضهم يومئذ za mu bar sashen su a wannan lokaci yau ma kuruki ma da sai a duka da ma'aikata ya muni bi ba da suna garwaya cikin sani ya tsare jira garwaya ne shi da ta karfe don yawa wanda ta fi yin hali da kuma tsananin masu tsotso da sun yawa su da duniya. Wai mummunan doka a al'adar duk inda ɗalibai su kawo su wani. Yanzu ma alama saka wani madina amma ban da maka da madina wa wani da makarantar yana. Amma duk inda ka sani duniya kawo su wani wani. Allah ya ce. Wata zane haka nan la ya fi yi wa ilaman ta kasar da yin wani duk wanda yana ɗan yana wuri a wasu ke rubu wanda yana karatun alƙur'ani ko a tsarin a tsarin da mamman Allah ko su gabani to ba za ku samu shi ala da ala wani bira za a wani muri a yi buga da su cikin kawo ai alƙamar abuwa da ba su gani a kiyama ba a da haɗin kula bayan kuka na warko wani mawadar da al'ama ya wuce dukkan tare 我也发，一五三二，哎哎，赶紧给你发着玩。手机数量，东西再不要紧了，两百三啊，今天。别人也很多啊，很多的，没有哎，不多啊，那还一些。人家租家，咱们租家，都是租个阿达一些，阿达开的，不知道。我不能见他们。 للكافرين عرضا ثم تلالا بعد ذكر الجميع إلى آخر يوم القيامة sannan Allah da magana baya a daga wannan addu'a zuwa ga mahalar da ita a samu Wa ƙara, wa a Allah ya muku a rana da وإذا أنا بقول الله إن الإنسان مقدرين أبدا كتاب الله زي وامو جهنم مقدرين ونكون كندرين في أبد الله وما ذا كتاب كتاب كتاب كتاب أنا كتاب الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا وكانوا لا يستطيعون سمعا كسوانا الدين كانوا الذين كانوا أعين وأنا لم يدعوهم بل من الكافرين في كتاب يقول السوري الفقهي كما عملوا القرآن وهو قول مقاهية لا يحتمل الله سوى من الإسلام قالوا لا تجوز هو أن جاء فضل الزوج أي لا يكادون أن يبلغوا فضل الزوج من النبي صلى الله عليه وسلم ما يكلوا أن الاستيقاظ ذات عليه النبي وقال لو نجا غضنا لا يؤمن لك إيمان أنا وبكينا وأن تبع أشتاء جدا مدى أنه وأن أشتاء أصدقاء ثم فعل فعل إنكار ورضي لمن يعبد لأن الله يتنبع تنبع الإنكار بوجه موقع ما غير الله ولم الله غير دليل بعد فقال أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي

abin bauta min tuni goma ba na auliya a wasu da arbaba huwa huwa ya kira maqulu thani ya tabi wal maqulu thani ya tiba ma'luma ma'ana azanu azanu suna fatan annati hadhihi al-maqulu huwa ruka abada la yabu ni ya mutu sai eh yanzu na ainihin surici wasu na da ainihin bauta haka kawai wasu tsarani ولا أراد أبلغ أباب عليه حتى أن والله ما أعرف أي لا ينبغي لي كمال ولا يجب هذا الرحمن وأنا رسول كمال إنا أعرفنا كان الإنسان الله يقول تعالى تعالى أما دواء يكاد يكاد رأي هؤلاء وأنا لا يقولون يقولون لا فتاي كذا أي يا معدل الجيل تعالى إلى قريب sannan da gaba kuma ta a rubuta ta tara ne su ke gaba sai da ranar su gaba ne ko wannan magana akwai kyanci gari idan wanda ya rike wani Allah a duk bauta ba Allah ba ya sani yana da abin da an tana da mai wanda za a yi bauta da shi ya ga ya isa shi ne da Allah ko ba a yi ko da ta ta ta ce ko gaba

wa nasarihi lahu kuma Allah yana taimakon yana taimakon yana taimakon wannan bayan Allah akwai taimakon Allah zuwa gare su wa fi yi da kare da kuma Allah ya tarzar da kafirin ma'ana ya yarda da su abuwari da ba aba alaiha bi bayani ko sai Allah ya tafi ma'ana an da wani ban bayani da bayani na ta kafirci wato ran fada ولا لا يتكلموا عن هذه ما أخذوا فقال الله يحكي قل كفياك يعني محمد هل أنبئه بالأكل أعراض كنا في إطلاق الآباء كوالي رسول كإن أحساء عليه ولا تحكي بيان كأيان كأيان لك كبيرة لا يقول ميت وبينه وبينه ويقول يبين أكل المسلم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وأن الأكل كان عكري يقول أبو عباس العباري وأن أكل a suka yi suka a a ya fita to ga su Allah zai da zuwa da kayan aikin su ya ya bashi sai a yaɗa gida a cikin rayuwar duniya aikin su ya ya suna ya nuna suna a nan kuwa mutum da suna a sun aiki amalan aiki jago da za a saka musu a laika ka da aiki suna yi suna gani da wasu na wata aiki amma aiki ya ji tsoron duniya babu aiki suna biya ba da ta sani wasu ba hukuma ce fara muku zuwa eh Allah muna zuwa أولئك الذين كفروا بآيات ربهم kuskure amma kuna ganin wasu sauka ai ذلك الذي يكره لآيات الرسول وأنه رسول كان يتم على أمته إلى لا توحيده لجدان آية الله من القرآن لا يتم على القرآن ويجد من القرآن ولقاء يسوع كان يتم على الله أيوة وبالبعث كان يتم على الإنسان القيامة wani da sun kaya ne mai tsari wani da sun kaya ne mai cewa in alkiyama ta kai Allah ne abin amalu ayyukan saba shi kada saba shi kala yuki mu lahu yawmal qiyamati wasa idan alkiyama ta tsaya ko ba aure ba za a fara da aikin ai ne Allah ka da ba ina mai warwa anan shi an ma'ashi na abin da ya kamata ga marar kura Al-Qur'ani littafi ina rufi, mun baka kai ya tara ko ba da shi da ƙa'ida na karatawa ba za ka yi karatu kana mata da wala na Allah ya ce waɗannan Allah ya ce fala yuqimu lahum yawon qiyamah to amma idan muka duba wannan amali na alamomi yana wata mawari mominai yan alƙiya ba ta tsaya aikin shi a aula ne wani aiki ba ke za a aure aikin mominai amma an saba da aure ai wanda ya zanna kakarai nisa saba ta ikilafin su na Allah ya ce ba za mu kima yawan yawan kiyamar wata ko a haka ba to amma idan ba koma ga wani kura ana cewa amma man ta kula kuma wasu فأما من ثقلت موازينه فهو في عزة فأما من ثقلت موازينه فأولئك فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية Wato Allah da sarki ya ce wanda an ga aure aiki ne ma'auni ne ke kai rauni da su ne masu ba a yi an kasuwar wanda an ga aure aiki ne amma ma'auni ne ke kai saboda rashin wani wani kan aure to a nan Qur'ani kuma ya ce أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائهم فحبطت أعمالهم ولا يقيم لهم يوم القيامة وزنا. إلا بعد ولن nan an ce ko an aure ba a طبعا انا كده لو اقول بالكتاب وانا يدع نظم الكبرى لذلك لما كان عشان توحيد يجد ووضع اعمال اولى الايمان الى نزاع وقول القران ووضع أعمال أولي الإيمان بلا نزاع وقول الكفران تعارض النصوص فيهم اقتلاع القرب لكن وجه جمع وجه جمعه أعلى لإنما المنهي لفظه فقم دلالة أيوة والآية أولى عليك البعض لا إيمان ولا إنسان amma kullum su zuwa ne auna ya ke ku a ba ka yafi ne shi a ba ka yafi ko a a saboda haka idan a nan idan aikin ya tumba ya ce kada aikin a kai waɗanda ranar da ya wasu mafi ne na samu amma wanda aiki ne da an ka ala gaba wani mawai ya birki to kaga ya samu kirayen ka to shi an nan bara da tura rawar da aka zama ko gani in ba haka mutum ka yi ba abin da yake shaƙi da ƙur'ani wallahi wani na kuma ta gaba ya halaka ya halaka Allah ta ce cigaba ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا ذلك أي الأمر الذي ذكر من العلوم أعمالهم aikin da an da ambata ne cewa ayyukan su gairi da wani da su da muhawaru da zaɓo shi ne da kama ko su da nan jama'a ka ba wuta ne su kai kafin da a tsoron da aya ya yi na yadda ya da wani da mamani na zuwa sura ke ne su da ba zuwa ne a ya ce da haka shi ke na nan Allah ya kowa ya shawo kai ne ba إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس كانت لهم جنات الفردوس نزلا wannan an yi أتوأن akan إيمان ba su ثم ركع لا يريد البخاري سنة الله يأمرك تمول جماعة على مقابلة ورسول وهم قالوا سورة العنباري الذين آمنوا بآيات الله ونزلوا يكن الإيمان لآيات الله وصدقوا رسوله أبدا رمضان وعملوا بعقول لا شيء سوف يأتي لأن الله فقال إن الذين آمنوا لدي وإن رسولهم بعد وعمل الصالحات أولئك عرفت عن أخواني تعالى في كل الله سلطه أشرفا لله لأن منين يكفي الجنات الدرس الجنة الدرس هو وصف جنة أكي الجنة وأعلى وإلى الدرس والإصفال إليه البيان نزول عيد أول شيء ما أقول أن أحكي أنا لا أدري أو أنا المسؤول أنا أنا كما صلى الله عليه وسلم آيات إبراهيم أقول الله الجنة تلقي جناب الجدول وليس أتى على تكي الجنة يبقى مستجنا ما لم يكن هناك جواب لذلك الجدول أتى وعلى القرآن ثلاثة wanda na kuka don riwa haƙƙin yana ɗaya ku ita a kallai aljanna da wanda a yi gano mai Allah ta ba mu mai kyau ko ci gaba خالدين فيها لا يبغون عنها حولا خالدين suna a yi kakira wa yawon masu yakin aljanna la ya gura ba su neman la ya gura ba su neman kiwalan مصطنع أنا دولة أول الأولى إلى غيرها ولا بشر لكوها لو كنت دولة هو تعالى على كثرة المساكين دوش وأمثال المسلين لكمية النيكبة وما يمكن عقولا من هذا الذي يدل بها كل الغريبة ويدخل على أحكام أسواق الإيمان وأيمان بالله تعالى وما جاء يا رسول الله كما أنا أقول صلى الله عليه وسلم أقبل تعالى ببيان ظهور علمي على تأكيد بيان تكعيد يرفع وما يقرب إلى الآن ما هو تعليم قوة وكذا الآن كريم يرفع فقال قل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قول تكي يا جي أن المعبر صلى الله عليه وسلم لو كان يقام دعوهم ويسون ذنبه بدالا أولا أنور هو ما يبدو بأن أجل رسوله لذلك ما كان يسرر أمرنا أداء ليقول على فالحكم على وجودك وأداء ليستقم مع غيرك لن أجل الله والله يرون كورا من آيه shi ke zaba da a cikin rubutan wani ubangiji ɗaura an tsanjira gabanin da kare da zaɓi ko da da ya da ko da kare kan ba to da ita wani ubangiji ai ba da lura da arziki ba walau jinina ko da mun zo biyu da misali irin kokuwar da aka duniya misalin tawada ya rasa tsari ɗin wallahi ya rasa da ya kare wannan da rubuciya kalmomin ana da kare aka wada ne wato wannan ana son a gwada muna shari'a da kalmomin ubangiji yawan su ya kai wallahi da teburan duniya da guraben duniya da duk inda ko a rasarci su zamo tawada na naru ana rubuta kai ba su lai wala suna ta hanyar kalmomin ana bukari ko da an zo da irin su haka wala ba fari fari wani ne da fili wani ba da fili yake mai shi kuma wanda a cikin kasa shi ko zama ɗari a dinsawa da gwanin da gwanin gida ruwa na ƙarewa mai na ƙarewa ta wani tsari yake na ba ruwa ya ɗari ba ruwa ko ya ɗari da mai da aka قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان

وتوحيد يقوى أين الله فقال الله قل فتياك أن محمد إنما أنا بشر مثلك للي هو مكنا أن أدم مثلك أما وهذه صفة الرسول البشرية zama mutum yake su kurma. Bambanci na da kuwa nuna ile في إظهار الوقوع والإقامة أن ما إله إلا واحد لا لا أبي بكر أبي بكر أقول ما وأن مخوفة بما باقي على مرجعيتها والمعنى يوحى إليه وحدان إليها أعلم بريني أيتوى الله كأي أتوقع في إظهار الوقوع والإقامة wannan aya ta gwada tabbatar zama Allah ila kadai ta tabbatar zama Allah shi ne maka shi guda man ka ya buri a wani duk wanda yake da wanda yake ke buri gamuwa da ubangijin sa in ba da kafin a kiyama wanda da kamako ya haɗu da Allah ne da uku miya ba wani ya amara amara ba da aiki na kwari ai mutu bi cikakke لموت به شرع عبيدك أمن دواك شرع كشرع أيدي نفاري ونقول لا أيدي لا كنوار لا كيما كنا عليك ما لا هو يبارك ولا يشرك كله هذا هذا الآية في بعض الكتب أبيات أي لا يشركه ولا يوانك شيء يدعي يروون عنه لمن في توحيد الربوبية هم لن ya tabbatar da wannan rububiyya haka ثالثة sura sura ta لما بدأ به عن الخوارج من إرضاء الألوهية والربوبية والرسالة لتقبل توحيد الألوهية توحيد الربوبية وتوحيد الرسالة واشتملت على إشارة المتاعة الشيوة إذن آه، على إبتلاء الله بأعداء الله ينادى أبدا كلا جماعة مكالة عليه وترتيب السبيل له نتوقع عليه عن مدرسه والحمد لله رب العالمين wannan sura ita ma ta kammala amma tsarin mu shiga wata idan mutum na da manuwa man arada an yastaiki da ne nauyi an yi wata sha'a bari ya burke da nauyi a masu ya karanta wurin kwanan lokacin zai kwantawa a fasibar da zina kabaru an yadda da zu ke ba a jinin duni auriya inna a tarna ta annan lissafin mutuwa ya karanta daga nan zuwa a ƙarshe wala yi shirik ibadar rabin aya to in ya karanta to ya kudura ko su ne ke ta cikin da ke da shi wannan da wayan da sa'an na ta'ayi shi ya tabbata da wannan بسم الله الرحمن الرحيم تافها يا عليم صاد نعم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إنا لا رده نداء خفيا قال رب إني وهل العمر مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا بسم الله الرحمن الرحيم da suna Allah mai rahama mai kirkai suratul maryam makiya wannan sura ana sanin ta da sunan wata mata da ake ce maryam abin da amon ruwan maryam da wata rana wannan sura ta yi da maka da iya zama wani hawa duk wani suna waya wannan sura tana da harinta takwas ɗaiɗe ko ta ɗaiɗe Hausawa na cewa ɗaiɗe da ta ɗaiɗe da takwas Laraba na cewa takwas da ɗaiɗe tara موضوع عربي في أجندة وأنا أقول لك كان هو بيان بيان سنة الله فهو الله تعالى في أن أن يتهد وعلا فإن الكلام الله الله يا قابل يا الله اعلم بمراد الله الله وعلى اي وقال ابن عباس عبد الله يا ابو دياك هو اسم من اسماء الله تعالى وانا اروى يوالي سيدنا محمد ikiru rahmat rabbi da ambata rama ubangijinsa abda bawansa mafulur rahma ambata rama ta ne ga bawan da kariya da da asiri qur'anin nan in muta'alliqun bi rahmat in da lokacin da shi annabi zakariya ya kira rabbahu ubangijinsa نداء كرا مرسل وان دي أحدا على رأي أتاع الدعاء عشية قويت سر قويت في جوهر الزكية لأنه أثر يعني كالدعوة من جوهر الزكاة لجون كان له آتا وبنية كان له الله فيها وكالقاعد وكيان قولي كان أكيد وكبكي فتاشي تجري ka samu wani kokari da yake da kai bayan ta yi ka dukuwa to kai kokari ne bayan Allah na gari suna yi kwandari ya zama kun sabuwa wata gari da suke hawa da neman al'amura sai ma ka shiga cikin mana ko ko a ka yi kwandari ta kwana kana misali. Ana kamar ya jawar ubangiji inni wa ana azam ni da shi ya taushi ba uba ya rahana da yin huduka minni daga karan wacce ala ra'abu sai ba kai ya ta da ruwa minni ni da kuma an fari a yadda da ke jira shi da kurwa ta wa ta ke da shi na rai kama yadda shuha'u na kamar yadda yura wuta ke watsuwa bila haɗe da gugurin an nuna Ko waɗanne uri Allah ne ina da an arkuwa in roƙe kuma walau abun ban zamo ba da iya mai tsaurin da ke karewa su a kirasa ayyul aliyya an kare babban zan da karewa bi ma ba a da su wala bi ya Allah na yin amsa da ana wannan wato daga cikin abin da an maka da ka addu'a akwai kwanaki kamar yadda mutum zai zo garkar wani ya sallama salamu alaikum shi wannan shi na wanda ya zo na ka taimaka ma ban sarka da wani zuwa alheri da yawa bai anya mai gidan na farko ya faɗa to shi da annabi ya faɗa ya faɗa Allah ba ta ƙarfi ƙarfi sani ba wannan yana da cikin kyar da amsa addu'a kwanaki wa'in وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا وإني annabi zakariya ya ce lalle ya ubangiji ne ya na kurci waliya madina Allah shi ne ruri wata gidi ta kaɗa da ta rubuta idan na mutu na daga waɗannan kirakin kowa an yi shugaba. Saba ni an, saba ɗaya amina, la'anan kalu a sharara bani Isra'ila. Domin na da ina ga albarkatun mutane a cikin bani Isra'ila. Sakaba, ya ji tsoron Allah ya mutu duka da ya ba su iya kyautar da ilawar da harimancinsa. Allah umar ya ga umar.

gani ina gudun an kuma ga shi babu hala ta samun mai gano ta da kimar ki aya mata ta ga ta zan bakarariya la ta yi ba ta yi ba ko ko abu ne da Allah ne ne ba da kai ne ne da ruwa ko wani ya ta ina ta abin da ya zama da abin da ya ga wannan roƙo matsalar bayan ganin ga maryam yana iske abin da ba a samu zai gaba da a tsari da dukkan abin da ba a samu zai lokacin hudu da tsarin da lokacin farawun abin da ba a samu zai ga dama na sai ga lokacin abin da hali ko kore ko sai ga shi ba a zai da ce wanda ka iya bayar da abin da samu da dama na lokacin abin da ra'ani yana iya ba da wani abin ba lokacin

wani ya ko shi gano yawa da ainihin sai ana ya kuma ga duri ya gina a nan ya kuma da jika rana ni ne gano a cikin wani kuwa iri da annaba lalma da ba su ba لأن الأنبياء لا يورثون الغيباء لا يزال كله وجعله فتن يكره من يهدي يهتدي ما فيه يهتدي إلا الهوكا قال تعالى في إجابة الذي الله يبارك في أمسا يدك يبارك عليك الحاصل هي عمود الله يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سريا يا زكريا يا كير أنا زكريا inna da bashi da kula ne mu muna ma bishara da yawo ya rufe wanda zai gado gaba ta an gaba da ruka wannan dan mutuna da yaya tawallan Allah Allah shi yake ci tasmiyar da abado dai Allah shi yake ci ta yanka da na ila ta'ziman lahu bi ma'ruf watan mahu Allah ya abada yake hukunci da suna ke kaɗe ya haya ya ana rubihi a yi yara ne don da shi ma ya makuwa ne kan rani ba da rauni ba mutu a tsakin kuma ya zama ba haya nan na da Allah wuri kaba da ya tsabanin annabi haya ba wani da shi na shi ai kusa ma bi haya ba wani wajen ala wuri mutu a kuma Allah ya sanya ya gaggatawa ya kare mace da kalma da yana daga Allah ko in sarki na dai da zalika wasu da wannan yin suka saduwa da mata da abin ne ma ma da kariya da kariya ne ma ya yi istimrari da warasa na dokewar masu gado wasu ya fi tsiri da shugabancin addini in gane a ya ko da yake annabi a yawa kila an kashe shi kada da yi gaba da على قول الرسول على قول المسؤول وما على قول المؤمن لا يشاء أما قول الإشكال فهو نفعي يا جماعة قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا sai yaro ta abu yana gana a wawai yana amma zai su ruka ya an jirgi kuma yana ana mutamu sai kura wani a hannun da kuce ya ala zakariya ya ala zakariya ce wani ubangi ba an ji zaɓa ya ba anna ta'a kai ka ta ka ya kuri guda ya wuri na mutum ya amma shi wani ruka ko ta da kira a ciki a karaga ba ta ta ba karariya ran da duk wata kugorawa ba kuma ba ta kira ba karariya ba ta gorawa ba wa ƙarfa na da tunakai niya na kai yana da kyau da kowa isi ya bushe ba na girma na kowa na bushe ni a ɗa ya lita ai ne haifin sin na ga kwashi ba ne a ɗauki da sana shekara ɗari da shirin shekara ɗari da hijira ta bi da baya wa bala da ɗan rato masu fasa kai sama da zo su da zara shekara cikin da takwas a kiba ne amma Allah ce zai ba su da wa haka da asiya a tuwa wa kudura alfaru tafsirar wa kulle ba alwawa an kula ya لمناسبة الكثرة والثانية ياء لكل ما فيها ياء وسؤال زكريا استواه الاستحاق istiwa ne ya ne ba ne ba za na ga yana zuwa ya fi da tsara ga kuma an ara da lafiya sai ba da alƙawari ba yana nan ya ce da mu ala aw da ba a da ko kuma istiwa ne ya ta ajiya ba wasu ruhu da ban shi ya ba al'amari wala al'amari ala ne ba shawa wa hada hada al'awla wannan ba ta hijab sai ka ji su ala zakariya rafa domin zakariya ya rubuta tafsirinsa zai kuri in tsari wasuli wasuli kuma ya tabbatar da abin da ya roƙa na iya ba shi jama'a akwai ban mamaki da lokaci mai shekara ɗari da shi da tsohuwa mai shekara ɗari da takwas a cikin hakika kuma ga ɗaya tsohuwa garar da Allah ya taɓa haihuwa ko gwada kuma ga yalan to amma da yake yaya ɗan da zuwa gare shi Allah ce

Allah zai bayan zai bayan maka ƙarfin saduwa da iyali shi kuma Allah zai mutu bayan wata. Kamar haka an rabu ga wani da ke zuwa a zai haɗi. Wannan abu na da sauki gari. Ai an tsoron da alai wani jima. In ba da ƙarfin saduwa da iyali. Wa a kan jumbuɗa rahima yara a daga bayan wani ba a daga yin abin da ɗaukaci. Ah, to kai da tafiya أعلم فإن أنتيك من قبل بانك أو المشاعر بعد قولي لأمرك وبعدها والإظهار إلى هذه القدرة دون أن لا يبين دون القدرة والتكييف والأدوات الكلمة أرحمهم أن لا يكون الإظهار والبيع بالزابة دون الله يحمسك الله يكون وأنه يقوي عليه أكان شواء أكان إذا يبين ولما ذاك النفس هو كثير من يديه يديه ina ko abin kwace kuma yanzu ya koma yana son ya ga abin da aka yi bishara shi na da to Allah a abin ke gani Allah ya ce قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا قال annabi ya alaihi salam annabi zakariya alaihi salam ya ce rabbi ja'alni ayatan Allah a san yayan alama ai alama da alama ala hal ibrahim da cikin malaya قال الله تعالى الأعلام عليها حجرة كانت تجيب قال ثم يحيد يلوك كتعيد أما ضعف مجانا تقول بعدين بيت يتعيد هو أبو منشي أما su yi magana ba ka magana amma kana yi rike ma ai kan ta yi kana iya wani kare magana shi da lafi da kuma shi ne ma da za ku ne ne kwana uku ai da ariya ne da ranta kama fi ala yi mana za ka ariya ne abu ya tembe a da yin fa'i na kana ai da ya ce ma ko illa kana ya ba kai Na. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم فأوحى إليهم أن تفتحوا بكرة وعشيا فخرج على قومه سيدنا النبي زكريا يعجب ويقول أنا سبيل المعراج ومن لا تعرفونه ينتظرون سبحانه سنة سنة دوارة كل هذا مثلا يقدرون في كل مثلا كلام يوم على العالم يا كتاب النبي زكريا عليه السلام سنة دوارة يقولي يهتو أيضا يا كتاب شوفها أصل المراد الكوفة يبقى وطلب البيت ورقوا داعي إجراء مواضيع ذكر هو يعني بنا إجراء المدرسة والموضوع الذي يمر به المسجد هو جهد شيء sarki yake ke masuwa da shi yake ce ma yara. Wa amma da yara ba ma'arufu amma yara wanda aka sani a alim miƙa na daga wani abin nan kusurwa almuda ruhu wanda aka waki ya yi na kamar cikin bawon masalaci za a yi kusurwa ko amma za a yi gidan misali misali bi ne imam liman na tana cimuwa ko muratul la ta hanzu da daga baya ne aka fara dawa a wurin daga baya wane ba amma a can lokacin suka iya da sauransu zuwa ne kawai dole a kisa lokacin da ana da ya yi to ba auha da ya rumi a shara da kariya sai da ya rumi sai da rumi an sa muku sallah sallu ku sallah ko wata sahiya ko a kisa a wa'ilan na hari wa wa'ilan Abin al'adar da aka samu ko ulima sai aka sani da ma'iyi da ana cikin kalamin ba za a rasuwa حملها كل ما تأتي يعني ما تعرفه لا لا لا وبعد ذلك من بعد هاي واحد اللي هذا درس الانتكار هذا تعالى لو سألنا عليه نعم يا يحيى خذ الكتاب بقوة آه. وآتيناه الحكم صبيا الله يا يحيى ya ga annabi a yakubul kitabu riki zaya a taura duk wanda da kashi da cikin da kokari a kai na hukum kun ba annabi a ya annabta sabila yana yaro tun da talatin kashi na ku shekara ko Allah ba ya annabta saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qara al-qur'an qabla an yahdina وهو من مرقود الحكمة جميعا هو اللي القرآن يستوفي شيء يا هذا قراءة هو أعلى القرآن هو يسترجع القرآن كرامة زمان يا بلايا yana cikin wanda an taba hikima ya rayuwa Allah kuma rubutun وأنا بآية وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا تدعوني إليه وحنانا أنا بآية السلام rama ne da mutane tausayi na da baiwa da mutane a hakan nan wannan rama abun ba ne da rayuwar da na rabu ni na rabu wata ta da tare da ya fara kana an da ya gaba mata sarkar mare ta da kiya ya gaba da Qur'an ruya an wani ba da wani ya da bani a bai tara ya ta kuskure ba wallan ya yi ba da ita ba ne ya yi ba kai mutum ya kai wani annabi haya bai taba aikata kuskure ko bai taba zirye ba kai mutum ya kai wani Allah hayar da to kuma وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا يا يا saurari abin da annabi a yaki a kan za a iyayen hudu a ke Wa barran annabi a yana alayhi mai nagarta na abuwa da ya kuwa ne ba. Ai, musina mai kyautawa na irin yawa zuwa wala ne kun jabara annabi aya bai zan mai kaurin kai ba muta kabira mai girman kai ba asiya bai zan mai tsako ba da rabbi ba gidan to kai ki kawa uwa da gasa kawa uba da gasa ka saurari magana ubanka ka saurari magana uwarka ko kuwa a a ina uwarka ya ana ba ta yawa inda uwa ta tsaya ta ce ke ba ka ta yawa nan babu na ya kayan na uba ke magana ke ga inda riba ba babu da ake ba ka ta in uwa ka ce ga inda ake ta ga inda ne ina babu da ba ke da na inda zuwa da ta sai kuma babu mutum da sai zuwa da tarbiyya annabi haya وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وسلام منا على أنك يتفتح كريم عليه على الآية يوم الغالي أخرج ranar da annabi a ya alaihi salam an ka aike shi to Allah ya ce abinci ya tabbata ga rai yau mawulida ويوم يموت دانت بيموتوا ويوم يبعث دانت دانت شيء حي دانش تو وانا لا يوكا تو وانا قانوكا النبي عليه السلام عليه السلام جماعة برا جارك الله يا أنا يوم الولد يا الله يا domin ɗan adam ranar da an ka za a yi shi ya ko duniya wannan kuka da kake bin ya yi lokaci da uku guda ka ɗari shi wannan kuka da ɗan adam ka yi ko duniya to ya ga abin da kira mai ranar da ɗan adam ya ko duniya ranar ya ga abin da kira mai ba wannan ya alaihi salam a mutaci na gwada ranar da zai mutuwa ɗan adam ranar da zai mutuwa ranar zai gana abin da kuma ne ba to a nan yara alai zama ne cikin kawai ranar da za ta cin alkiyama ɗan adam zai ga abin da kuma ne ba to a nan yara alai zama a ne cikin kawai ai ya zai ayyamu da kwanfa a cikin wani kwaruka masu banko Allah ya rafi ha وتقولين إيه كذا ما لم يره قبلها هذا اللي بتقولينه كمان إذا هو حامل في أحد يعني كيف وكيف ما هيك هو أي كونتر كيف ما جوا كذا وكان كثير تعمل داما Orang wallahi zai gaban ku don bai taɓa gani kira a cikin mai duniya ranar da aka zai ba duniya wallahi gaban ku don ranar zai ka cikin ranar da za ka kai alkiyama dan adam har nan zai ga abin da ke tarrin ويوم الحشر أبو في حوله لا يقوى بذلك idan ya zama abubuwa na faruwa amma ba a iya magani wani malamin da zai gina ولن يرحمهم هذا الزمان الذي كنا نحاجه في قول تعالى وفي قول مسؤول جعلوا فيه الحق مردود جعله والبغي وظلم فيه غير مظلوم إن دام هذا ولم يرد به كير ولم يخالفه إن دام هي تنظام لنا ولا أنا أرد لأبد الجرسية أما ظالم جسوارة كان جماعة فأقام جماعة كثيرة باقي عندي إذا هذا in haka yin da goma wani rufi da ko kishi ba wani da ya ke bayana wanda ya fa'a da su ba don ya yi daga shirin zamani wani da wani mahudu wanda aka yi wata da fa'a murra don ya wasu mu da ya wasu na wani ya daga wanda kai sun ba lokacin mura kamar da malam na yi sallah da na nafila raka'a biyu biyu in sallame ina son in sake yin wasu raka'a biyu sai ne daga raka'a ɗaya shi ne wannan raka'a ɗaya yin zai iya barin kamar da yin biyu eh, Ah. matuƙar yana niyya ya raka a biyu ko ya raka a wuta sallama na fila to sai ya tashi ya kawo guda ya haka in dai ba ya haifar da niyya wasu in ya haɗa ya sallama ko ni ba shi domin rasuwa ba bari da na farfana a gaya sai wuce da da wani amma da mai raka a jula kamar yadda ya raka a jula sallamawa ya raka a jula masu ya sallama sai yake kaɗo suna ba sai da kula da ya yi ya yi kuka da ina ai sun domin ne shi kuma ga ina ne shi a cikin wani ya kun da ta ta da da amma a ba an da da yau ya rage kuma kuma sai kawo sai a ɗan domin an samu kawai ana raka a hutu to tun da wani ya hutu sai kuma kawai na an ce na tambayar da daga kan mula yake zakar da kai yake zai ne in fitar da ita da shinkafa mai kwalfa a zai ka samu su su kasa wanda za ka ba waɗannan bayan Allah domin su dawa aiki su ta da yawa. Aikewa an kai kowa ta su wannan wuni. To ne ta ɗauki sai gira ka ba wani zai zama alisa, yau za ta zama alisa. Ana kai sai gira ka ba wani. Na ta fi da za tambaya ta kashi a kan mazaifi yaya gagan wanda yake ya fada ba a shi mutuwar ba shi ma har mahaifinsa ya zai wanda an karasa ba shi labarinsa ba ga iyalansa ga kuma mahaifansa amma shi ba a samu labarin da ya ba ko yaya gado ne gado ne ba kube ne suna da yawa nau'i nau'i ya kun ke wajen nau'i hudu ko ya. akwai wanda ya ɓace sama da suna tsakanin musulmi akwai wanda an gasa sama da yayi kuma wanda ya tafiya babu labari ne labarin yayin akwai kuma wanda yadda ya tafi an rasa shi ba a labarin sama ta ba ta ku amma ba ko kuma abin ko kuma an da to shi wannan mai tambaya ba wannan da ya tambaya amma bari mu yi mafudu wanda an karata iyalai na gida amma an rasa shi babu labari ko ba wani amfani yalansa suna jira shi zo ita ya magana gado ne ina ne da maka ne ba za a gado wannan ba sai an yi kashe ne kai rai an je wajen kudu shekara ɗaya arewa ɗaya gabas ɗaya yamma ɗaya an yi wajen shi a kansa da ba a samu labarin kuma sannan a dawo iyalan ga sai a zasu shi amma a sa hukun teku sai suka kare wannan sai a kare ya ba su dama su yi sai su ji ba su da manja to amma idan su ka an ba su zama biya wuri to magana dukiya to ana karanta ba za a ga dukiya to sai an kai sai an yi ta'aliri menene ta'aliri idan ya ya yi da gida lokacin da ya gida yana da shekara nawa an ka ce lokacin da ya gida yana da shekara to yanzu ire-ire ne wa ni dai ya yi shekara na wani da an shekara ta wajen goma bai shiga ta ya shekara ta da zuwa dubawa ni ne da suna a nan koko su kuma su za a duba a ga shekara ta suna ya yi goma shekara saba'in da sai a ƙara shekara ta shekara saba'in sannan a ga yi

a nan da aka sama da suka aure da kudu kotu idan wani ya zo ya tsaya ko bai lallai wa da yaro a nan ba wani abin da aka yi wani ya zo ce eh, wa da an karta lallai wa da yaro kuna tare kuna kaza kaza mata ita dogara da wannan ta ta ba da damar ta aure an gama aure an kulla aure ba kai da su sun gari ya dawo wanda an gwaza an mawa mata ka tafi amince e eh, ko an kai da gidan wannan ne ko ta an yi da goma ni da mai dawo in ya dawo za a kai ta yi su ba ko amince waɗannan ke ko ba ta kuna ba yana na ko kuma kuwa da ka saboda a wata ga wani da a wani shi ma wannan malamai na kira ne ta gabudi shi ma yana da sura bakwai alhamdulillah ya ala kan gobe insha Allah mu ci barka da mun kuma da kana akaba wannan zalimi da alama da sunna wanda ya daga cikin sunayi da ya kemi wanda ya fi shugaban suna ya zo kuma za a ji wani da wani kamar بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خير عباد الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى اليوم الذي لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wani wajen sun tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halitta mu ya sanya mu a cikin jinsi na wani adam kuma ya sanya mu a cikin mutane waɗanda suke musulmi masu ni ƙauya ga Allah muna ƙara godiya ga Allah da wannan nima da yamma kamar yadda Allah malakin sarki ya faɗa mana a cikin alƙur'ani cewa ni'imomin Allah da zanna ku yi ta jinsu ba za ku iya cikin su ba muna tsara gode ma Allah a kan wannan ni'ima biyu mana kuma bai da Allah ya ƙaddara rayuwar mu da kawo a cikin wannan watan mai alfarma watan Mabana ƙarshen mun kai a shirin da uku ga wannan wata muna roƙon Allah bayan ka dai ya kawo yan tsawa a cikin wannan wata Allah ya samu na cikin su ibadun da ma gabatar tun farko wannan wata har zuwa yanzu Allah ya karba mana ma sauran kwanakin da suka rage muna abin da gama Allah ya karba mana kamar yadda gabatar yan uwa mu wakilai ne na kwamitin social media na jihar kebbi daga wannan kasar samu ta nigeria wanda wannan kwamitin yana karkashin jagoranci na alraman mai san kamba anda da an bari suna ne duk da bai tafiye na ba mafi yawan mutane kuma ya kai shi Allah ya kaddara ya dauke nauyin mataimakin wannan shugaba an nura ne kuma wannan kwamiti ya shirya gabatar da wannan ziyara ta musamman zuwa ga shi malam da yake uba da yin ko malamin shugaban majalisa malamai ta wannan jiha ta mutu ce mai albarka muna roƙon Allah ya ƙara malam lafiya da imani mu da yake jagoranci muna roƙon Allah ya ba mu ikon da'a kamar yadda shan yake lura da yadda aka tarbiyyantar da mutum wani ƙanana karanta da mu da muhimmancin tarbiyya a muhimmancin ziyara cikin addinin musulunci shi yasa nan kwamitin shirya kawo wannan shugaba namu ziyara a wannan ƙasa ta mu mai albarka da aka kawo shi wajen tafsiri shekarar ta gabata ma ya gabatar tafsiri a wannan gari mun yi yunkuri na zuwa mu kawo malam ziyara sai dai wa masu sha'unin da insha Allah rabbul alamin amma wani mai wannan kudin kuma Allah ya cika mana wannan kudin muna da kuma Allah ya sanya mana a misali shi mun zo wannan ziyara kuma sai muka hada da wani aiki gudu a wasu muhimman mutane wanda su jajirtattu ne ga aikin addini a wannan kasa wannan mutane suna da yawa ma dai akwai wasu mutum gudu da wannan gwamnati na ya shirya wata haka yake ko da ke wata shahada da girmamawa domin su gabatar da ita ga waɗannan mutane akan kokari da suke yi ma addini da musulunci wannan mutanen da cikin su ne guda mamance da su ne ɗan guda tana gida ita insha Allah wannan kuma gida za mu hannun ta ta hannu malam ko da bayan sallar ne sai malam ya da ita wannan sarki kuma muna roƙon kuma a shi malam ya ba mu dama domin mu gabatar da wannan tasiri a hannunsa ya gabatar da waɗannan mutane wannan mutane da su akwai shi shugaban wasu malamai shi ne ustazu suleiman mamman